الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله شيكي يلو تأرزكي arziki ga wanda ya ga dama ya kuntata arziki ga kuma yalwata arziki ba shi ne alamar dacewa ko soyayyar Allah ba, haka ma ƙuntata shi ba shi ne alamar taɓewa ba, kuma kafirai sun yi farin ciki da rayuwar duniya shi ya sama suka karkata zuwa gare ta, suka nutsu da ita alhali rayuwar duniya ba komai ba ce in an haɗa ta da lahira face jin daɗi ne ɗan kaɗan mai gushewa.